وبارك ya Allah bayan da kake a wannan wata Allah ta mana daga ciki zuban Allah ka yafe mana yafe iyayen ka yafe malamu Allah ka samu ga wajen lafiya subhana rabbika wa yasbun salamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin لما قالنا سرورا وقنا عن كتابك العظيم gode Allah madaukakin sarki wanda ya raya mu da mu kan karatun alƙur'ani tafsiri na Ramadan muna da kuma Allah sarki abubuwan da muke karantawa Allah ya haɗa mu cikin lada amin Allah ya ce mana ya karɓi azumin da sauran dukkanin ibadu jiya mun kammala suratul ra'a, ayoyi na ƙarshe da muka karanta cikin suratul ra'd muna bayani akan makirci da al'ummomin da suka gabata suka dinga yi da manzanninsu Allah sai nuna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce wanda suke kafin waɗannan sun yi a wasu nasara kai ma mutanenka tun da suke ƙoƙarin haɗa maka ba za su yi nasara ba kuma su kafaran da sannu za su gano cewa waye a cikin ƙarshe mai kyau nashi ne kafirai na maka tabbas sun san cewa annai muhammad sallallahu alaihi sallam manzo ne sun yarda a ƙarƙashin zuciyarsu dan Allah ma ya faɗa yace fa innahum la yu'minuna walakin ne da bi ayati la yu'minun ba kare ta ka suke yi ba da kai ba kai kama ma da makadaici ba amma tsaurin kai da son zuciya ya sa ba su yarda da kai ba to in sun ce ba su yarda kai manzo ba ne kar wannan ya daga maka hankali yardansu da rashin yardansu ba shi zai tabbatar da manzantaka ba a'a Allah madaukakin sarki ya shaida cewa kai manzo ne wannan ya ishe a samu wasu daga cikin waɗanda aka ba su littafi kafin zuwanka daga cikin yahudu da nasara irin su abdullahi ɗan salam da al'ummarsu su shaida kai manzo ne na Allah ya ishe ka shaida ko da waɗannan da su da ya sa idan mutum ya zo da abin da yake na Allah ne shi damuwarsa Allah ya rishi shaida Allah ya yarda cewa kai amma mutane ko su shaida ko su shaida ko su yarda ko su yarda wannan ba zai cutar da gaskiyar ba wannan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 surar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wannan sura an sa mata suna da suratu ibrahim saboda dalilin da malamai za su yi bayani wannan sura a maka aka saukar da ita kuma tana da ayoyi guda hamsin da biyar wannan sura akwai manya-manyan abubuwan da ta tattauna akwai daga ciki akwai abin da ya shafi asalin aƙida aƙida shi ne sanin Allah da yarda da Allah imani da shi imani da manzanninsa imani da tashin kiyama imanin da cewa akwai sakamako wannan shi ne abin da ke da aƙida ka yi da Allah ka yi da manzantakar manzanninsa ka yadda an mutu za a tashi ka yadda akwai sakamako wanda yi mai kyau za a bashi mafi kyau wanda yi mummuna za a bashi mummuna wannan aƙida ke to wannan sura ta yi magana a kan waɗannan abubuwa sura ta tattauna akan manzantaka ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da kuma irin yadda manzanni suka yi kira zuwa ga abokita wa Allah madaukakin sarki daki daki a faɗi wannan annabi a faɗi wannan annabi sannan sura ta bayyana wani irin aiki Allah ya ɗaura wa manzo sannan sura ta bayyana cewa duk wani saƙo da ya zo daga sama ta hanyar annabawa saƙo ne wanda yake kwalli ɗaya ta saƙon da annabi nuhu ya zo da shi ba shi da bambanci da sakon da annabi salihu da hudu da duk sauran annaba suka zo da shi sakon babu bambanci abu ɗaya ne kawai sai dai kawai salo da yanayi da tsari na yadda kowa zai zo da nashi zai iya shan barba amma dai abin da suka zo da shi ɗin guda ɗaya wannan sura ta yi magana akan manzantakar annabi Musa da yanda ya kira mutanen shi izuwa ga bautata wa Allah shi shi kaɗai da kuma kiransu izuwa ga su gode wa Allah bisa irin ni'imomin da ya musu sannan surar ta buga mana misali na ƙarshen waɗanda suka ƙaryata annabawa annabawa sun zo musu amma ba su yarda sun imani da annabawan ba sai surar ta bayyana mana yaya karshen su ya kasance kamar mutanen annabi nuhu kamar adawa kamar samudawa duk an mana bayani a yadda karshen su ya zama to sannan surar ta tsallaka da mu gabarin abin da ya shafi nan duniya ta kai mu lahira surar tana nuna mana mashhadi wato yanayi time na lahira na yadda al'amari zai kasance a lahira ta inda masu laifi ƙanana-ƙananansu za su haɗu da manya-manyansu sai tura ta nuna mana ya za ta kasance kai kayi wani biyayya a duniya akan sabon Allah Allah kiyaye to in kuka haɗu a lahira yaya tsakaninku za ta kasance tsakanin wanda ya biyayya da wanda aka bi biyayya mara kyau in an hada lahira menene zai faru a tsakanin har da irin tattaunawar da za su yi a lahira tsakanin masu laifi manya-manyan su da ƙananan su duk surar ta yi mana bayani sannan surar ta mana bayani yanda shaidan za su tattauna da jama'ansa a cikin gidan wuta ta inda sun haɗu a cikin gidan wuta idan suka soma zagin juna a ƙarshe za su yi shawara su ce ai maganar mu zagi juna ba su taso ba ai akwai wanda shi ne sanadi na fatan mu gabaki ɗaya shi ne sheda da ka yanzu a daina zagin juna a koma zagin sheda za su haɗu su zagi sheda to shedan ya ji ta zagin shi zai tara su ya musu hudu ya ja kunnansu ya musu ahir kar ya yarda ya sake jin wani ya zage shi mhm. domin in shi yana da laifi da ya kira ka kan fata to ai kai ka shi laifi da ka yi biyayya ga mahalicinka kai wa shi ɗan biyayya wanda shi kuma ba halittar ka yi ba sannan surar ta yi za ta yi mana bayani a kan bambancin kalmar tauhidi kalmar kaɗai ta Allah da kalmar kafirci za ta yi mana bayani wannan kalmar ga yadda take wannan kalmar kuma ga yadda take to wannan kaɗan daga cikin abinda wannan sura za ta karantar da mu kenan Allah madaukakin sarki ya buɗe wannan sura da bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai sai ce alif lam ra Allahu alam bi muradihi bi zalika Allah shi ya san me yake nufi da waɗannan harufa guda uku sai yake hazal qur'an wannan alqur'ani kitabun littafi ne anzalnahu ilayka da muka saukar da shi zuwa gare ka ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam akwai dalili me yasa Allah ya saukar da alkur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ne da nasa min zulma ila nur mun saukar da Alqur'ani ne gare ka domin ka fitar da mutane daga cikin duhun kafirci ila nuri izuwa da hasken imani amma ba wai kai ne zaka fitar da mutanen daga duhu bisa ƙarfin kanka ba a abin izinin rabbi za ka fitar da su ne da izinin ubangijinsu ka fitar da su ila siratil azizil hamid wannan shine annuru din ke da ce da tukhrijan nasa min az-zulumati ila an-nur ka fitar da su daga duhun kafirci zuwa ga hasken imani da izinin ubangijinsu menene hasken imanin nan sai ce ila siratil azizil hamid izuwa tafarki hanya na wanda yake buwayayyar sarki mai rinjaye alhamid wanda yake rudaddar sarki to wannan shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya aiko ni da shari'a amma shari'ar ba ta hannu na hannun Allah haka wa'azina ba shi ne zai sa ka zama shari'a ba a sai in Allah ya shari'a Allah ya aiko shaitan da ɓata. amma fakar ba ta hannun shekar tana hannun Allah in ka zama mutum fatacce Allah ne shi fatacce in Allah da yi mutum fatacce ba in shekar zai kare a gidansu to ba zai taɓa ba za ka same shi shi ne shi ya sa kullum ake addu'a ihinna sirafal mustaqim Allah ka shirya da mutabarki madinci domin idan Allah matsaukin sarki ya shirya da bawa to wannan bawa ya shi ba shi yadda shaitan ya iya shi na shi ne Allah ya tsoro cewa na الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ويذل للكافرين من عذاب شديد نعم Allah maɗaukakin sarki yake cewa da aka ce hanyar Allah buwayayye wanda yake don sarki tana iya wani bai gane ba ya ce Allahu wannan buwayayyen sarki godin shi ne Allahu shi ne Allah Allah zai lafi masu samawa su mafila wanda mallakan abin da ke cikin sammai da ƙasai duka da shi wannan malamai suna cewa wannan lamun ɗin shi ne lamun ta mallaki ke Allah shi ya mallaki komai ba wani abu sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu ba wani wanda yake da wani abu a ciki sai dai Allah in ka ga wani abu a hannun wani to ajiya Allah ya bar shi amma asalin abu na Allah ne kudin aljihunka na Allah ne ajiya ya baka amma ya yarda cikin ajiyar da ya baka ka ci ka ya ka yi sura ka yi bukatun ka yi kyauta ka yi sadaka duk a cikin ajiyar da ya baka in kai ya yarda gidanka na Allah motarka ta Allah komai naka na Allah shi yasa an ka mutu ba wanda yake da iko wani abu da wannan abu da ya Allah shi zai ce ga yadda za a yi yanzu na faɗo wannan mutu abin da na mallaka ba wanda yake zai yi wani abu akan wannan sai abin da Allah ya ce wa za a ba ya ce to akwai mahaifiyarsa Allah zai ce ku ba ta ɗaya bisa da abin da ya ce akwai matansa ku ba su ɗaya bisa takwas ɗin abin da ya yi akwai ƴaƴansa maza da mata sai a ce to a raba mu ko namiji a bashi biyu mace a ba ta ɗaya in ba haka ba duk wanda ya ba haka ba ya shiga wani saboda abin na Allah ne da na mutu ya koma ta to shi zai raba ya raba ya ce ga yadda za a yi in kuka raba yadda Allah ya ce a raba kun tsira amma kuka yi ba yadda ya faɗa ba to mutum ya shiga uku in ya je wuta a in ya je lahira zai shiga wuta da farko don haka duk abin da ka gani cikin sammai da ƙarfai duka na Allah shi yasa Allah ya ce shi zai gada shi zai gada inna na hannu na rikul arda wa man hmm. da ƙasan da wanda suke kan ƙasan duk mu za mu gaje shi na shi ne shi yace kuma وما لكم لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض Allah ya ce ka yi sadaka ka yi kyauta sai Allah yana mamaki yaya zan ce ka yi sadaka ka yi kyauta idan ka yi in ajiye maka lada ran kiyama in baka ka more a cikin gidan aljanna kai kuma kana ce ba za ka yi ba bayan kuma ko ka bayar ko kar ka bayar an jima kaɗan abin kuma zai sake komawa wurin Allah ko ka ko ka so duk abin da kuka mallaka zai kuma wajen Allah shi yasa ce, wa wailul lil kafirina mm. tsananin azaba ya tabbata ga kafirai min azabin shadid daga azaba wacce take mai tsanani wanda aka ce su Allah ta ce ba su zance ba to lallai gobe kiyama akwai azaba mai tsanani da suke tare da shi mm. na. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويسدون عن سبيل الله نعم ويسدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد نعم واتو kafiran دوا فاقد su haɗu قبك ياما الذين يستحبون الحياة الدنيا su ne waɗanda suke fifita rayuwar duniya alal akhirati a bisa lahira su yasudduna an sabilillahi suna hana mutane shiga addinin Allah ne addinin Allah shine addinin musulunci inna dina inda Allahil Islam karka ja miki addinin Allah ba wai rayawa ne. ba haka wani ya kirkiro na addini yana yi ya ce wai na Allah ne shikenan ya zama na Allah a'a Allah yana da addininsa wanda shi da kansa yake wannan shi ne addini na to wanda ya yi wannan addinin na Allah to shi ne ya yi addinin Allah amma wanda ya kirkiri wani abu daban ya yi ko da ya sa mishi suna cewa addinin Allah ne to wannan ba addinin Allah ba kuma Allah ba zai karɓa ba inna dina inda Allah islam a wani wuri yake wa man yabtaga ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa min al-khasirin duk wanda ya wani addini ba addinin musulunci ba to an ji lahira Allah ba zai karɓa ba kuma zai waye gari ne ran lahira yana cikin masu ƙasa da haka Allah ya ce su ne waɗanda su kafirai ke wanda suke fifita rayuwar duniya akan rayuwar lahira a wani wuri yana ce bal ta duniya. hayata dunya wal akhiratu khayrun a a'a suna fifita rayuwar duniya akan lahira kar ka kuskura duniya ta kuma ka lahira in kai haka ka yi kuskure domin duniya ba koman komai ba ce ƙazanta ya fita mushe ya fita in ji annabi muhammadu wata rana sahabbai suna biye da manzan allah da alaihi suna tafiya sai suka zo wucewa ta juji tanda sai ga wata akuya ta mutu mushe an je an jefar da ita ta rufe karnuka sun je suna suna suna daga haka suna yaga sai sai manzo Allah ya ce sahabansa a cikin kuma za a samu wanda zai je dauka kuyan nan ba sai kuma sai har ya rasulullah ai ko ba ta rufe tana ɗoyi karnuka suna ja ba ai mushe ce sai ce to wannan mushe darajar wannan mushe ya fi duniya a wurin Allah saboda abin banza ne yanzu yanzu sai ka neme ta ba yanzu yanzu sai ka zaba ko kuma kai ɗin yanzu yanzu sai a zaba shi kenan kuma duk abin da kake ganin ka tara na duniya da zarar ran nan ya fita ya zama ba na ana tsaro sai a ruwan suna kuskure wai ba wani ya mutu wai ya ce wai kar a raba gidan kar a kaya wai ba wani ya faɗa kamar yara gidan sarki eh lokacin da yake raye zai iya cewa ba za a tsaya ba don nawa yi in ya mutu ba ba na shi ba ba na shi ba shi yasa ma karka fara wannan karka fara wannan ka sa ƴaƴanka a cikin masifa wai ka ce in na mutu kar a sai da gidan nan ka ne ai ka ne lokacin kana da rai amma ka mutu Allah ya ba ni shi in ku yi zama nashi ya samu ya abin da ya yi ban san ko an fahimta ba ka sa akwai masu yi akwai wasu da suka zo a wasu ya mutu ya bar dukiya da yawa amma akwai da wani subcontent ɗin shi sai suka ce wai wai babansu ya ce wannan wurin kar a raba kar a tsaya amma ɗaya daga cikin 'ya'yan kuma a ciki yake koyar da iyalansa ya zama na shi sauran da ba sa cikin gidan su ina kasarsu a abin da uban ya bari kaga an cike su da haka wannan ba shari'a ba alhi kul fara'i da bi ahli amma baqiya fali aula rajul zakr للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر haka Allah ya ko mun ƙanƙanta ko mun yawa a raba a bari sarki sarki da zancen wai a bari wai ba zo ya yi wasiya ya ce kar a tsayar ya ce kar a raba sannan kuma ba da lokacin to shi ya ce kar a raba Allah ya ce a raba wanne za a ɗauka na shigo na Allah to muna magana nan da mu karan kanmu kar ka so mai yin wannan in ba ka so a raba gidanka bayan ka mutu to tun da ranka ka sanne an ba sai ka sayar kai da kanka ba ka sayar kan da baka nan me za raba babu amma dai ka mutu kabari kana da magada wanda shari'a ta ba su gadon ka ba abin da ya shafi ka ka tafi ka yi fatan Allah ya sa abin da ka samu a can ya fi su kuma aka raba musu sai su yi abin da suka ga dama da abin da yake nasu da kan ka mutu inda an cire eh, bashi an cire wasiya abinda ya saura sunan shi wato tarika gado gado kuma akwai masu shi ba kai ne kuma za ka gaya musu abinda za su yi da su sai kuma kala-kala an raba saura yi wannan gidan za a bar shi ya zama family house ko wajen ba family house ƙarya ne zamunci duk wanda ya ce wai family house da za a rawa azzali ne ai yan yan uwanmu in auren ke ya mutu sai ki dawo wai ke ma auren sai mutu yaya waye gaya maka auren sa zai mutu to in auren bai mutu ba tsakani ba da Allah jama'a ka san hujjar da suke dogaro da shi ke wai a bar gidan wai duk wanda auren ta yi mutu tana da wurin da za ta yi eh, ga magana biyu sai auren bai mutu ba ina hakkinsa <coughs> eh a ce babanka bai bar gida ba amma ya bar maka kanwa sai auren ta yi mutu kenan za ka bata a titi eh ba za ka bata ba to ku raba gida in auren ya mutu ga sanin da za ka yi da ita ai ubu kai ubanta ne tun da baban ku baya ne yanzu kai ne baban ta in auren ke mutu ka sanya za ka rufa mata amma ka danne hakki ka ce wani saboda ran da auren ke mutu kuma wani ne a cikin gidan yake amfani da ɗaki ba a ba mai haƙƙi haƙƙinsa ba wallahi in ka je lahira sai ka ba da misali a ruwan kai kafi Allah ne da yake mimma kalla min auka fi kuraba sai ka yi wai ka kawo wani magana wai wai family house wai ga maka babu wa musulunci ka ka tambaye duk malamin da ka tambaya in dai na Allah zai ga maka zai ce ba family house a musulunci raba ake kowa a bashi na shi shi Allah ka samu da wa wai wailul lil kafirin min azabin na? wa yabghunaha iwaja suna nufin karkatar da mutane da hanyar Allah ulaika fi dalalin bari wadannan suna cikin bata manaifanci gabarin gabarin gabarin gaskiya na wa ma arsalta وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ويدل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم نعم muka aiko shi illa bi lisani qawmihi fa ce muna aiko shi ne da harshen mutanen sa da yaran mutanen da aka yi wa aikin to da wannan yaran manzo zai zo ya magana liyubayyana lahum dan ya bayyana musu in ya bayyana musu sai kuma su fahimta domin da yaran su aka saukar da abu shi yasa larabawa da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin su sai ya aiko shi balarai ya musu magana da larabci Qur'anin ma da aka saukar da shi aka saukar da shi da larabci fa yadillu Allahu man yasha'u Allah sai fatar da wanda ya so wa ya halimin ya sha kuma ya shirya da wanda ya so wa azizul hakim shi Allah waye ne cikin sa hakimun Allah gwani ne cikin wato aikinsa to annan sai aka ce ba wani manzo da aka aiko shi face da yaren mutanensa malamai suka ce wa haza laysa hujjatun li ba duk wanda ba Balarabi ba wannan ba hujja ne a gare shi yace shi qur'ani ba da shi da ce mun gane kar a ce duk mutanen da aka aiko musu da manzo ana aiko musu ne da yaran su sai wani yanzu ce a ah, to shi ke nan ka zai zuwa annan banda mutum da mu ba larabawa ba a ce a ah, wannan ba hujja ba ka ce kai za ka yi imani ba da kai ba balarabe ba ne annabi kuma balarabi ne ƙur'anin ma larabci ne in kullu man turjima lahu al-islam bi lughatihi wajaba alayhi dukhul wal amr bi shara'ihi duk wanda ya samu wanda ya fassara mishi qur'ani da yaran su to wajibi ne ya shiga cikin musulunci kuma ya aiki da shari'ar musulunci domin da larabci ne amma kuma an gaya mishi da yaran su to tun da an gaya maka da yaranku to ba ka da hujjan kuma da za ka ce kai ba za ka yi imani ƙur'ani larabci ne ƙur'ani larabci ne annai muhammadu Balarabi. amma yanzu wannan bayanin da muke na ƙur'ani da wani yare muke da hausa kuma kana jin hausa ko ba ka ba in ma ba ka jin hausa a yarenku akwai wanda yake faɗan ƙur'anin da yaran kwanaki ma a najeriya nan an samu wani malami inyamuri da ya fassara ƙur'anin da su, ko ba ga wani yarbanci kuwa wannan an daɗe ma ƙur'anin yarbanci ya dade, akwai fassarar ƙur'ani da yaren yarbawa don haka in kai bai ne ba ka jin hausa akwai fassarar ƙur'ani da yarbanci inyamuri ma ga fassarar ƙur'ani da inyamuri da hausa kuwa wannan shi ma tsohon zance ga shi yanzu tsawon wata ramadan tafsiri ma ko ba za ka je ba ma sai ka ji ko ba ka bani yanzu aiwa duka ne kowa ya zo nan ba amma ko wanda yanzu yake nesa kuma yana jin abin da Ƙur'ani yake ba ala shi ka yi a kai ne, ko ba ya son ji ma zai ji da nuna ka gani shi nan Allah ya yanke maka hujja Ga shi nan ana fassara maka da ku to da ana gaya maka da ku to shiga cikin addinin da kuma aiki da shari'ar musulunci ya zama maka wajibi malamin suka ce wa kadis ta'amarar dirsaniya ko nisfal alam an nas bi lughatiha wa ta'amalu biha wahiyar lugatun duniya labai ce ba ga mutanen ingila ba sun je sun yi wa mutane mulkin mallaka kuma suka kallafa wa mutane magana da yarensu kuma mutanen duniya kuma suka yi magana da yaren nasu yanzu ka samu wani bahaushen yana turanci sai ka zaci ba jin bakwaro amma kuma ba yaren marun mahaifiyar shi ba saboda mulkin mallaka shi ke don haka idan yanzu aka samu wani malami da ya koyi larabci ya je koyi tafsiri ya iya ya zo yana gaya maka cewa Allah ya ce kaza ya ce kaza a cikin Qur'ani da Hausanka to an yanke maka hujja hmm. da yasa saboda hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi hadisi har sai da ya rantsuwa annabi ya rantsi da Allah yace wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda rayuwata take hannunsa la yasma'u bi ahadun fa wani mutum da zai ji labarin zuwa na min hadhihi ummati daga cikin wannan al'umma na wannan zamani yahudiyun wala nasraniyyu ba yahude ne ko ba nasari in dai ya samu labarin zuwa na aka gaya mishi ni da yaran su summa la yu'minu summa la yu'min billazi ursiltu bihi an gaya mishi da yaransu kuma ya iya yi imani da abin da aka aiko ni da shi illa kana min ashabin na fakiran lahira sai ya zama tsawonka duk wanda aka zo aka gaya mishi labarin annabi muhammad ko shi waye ko shi waye in dai yi maka bayanin qur'ani da ka kace kai ba za ka yi imani ba annabi ya rantsi da Allah ya ce ran lahira sai ka shi bauta Allah ka kiyaye shi ya sa alhamdulillah mun gode wa Allah an gaya mana kuma mun yadda mun iman ba ma ganin balarabe ya fi mu da komai dangane da alƙur'ani yanda balarabe yake yake yake ji da ƙur'ani yake alfahari da ƙur'ani saboda an saukar a yaran sa mu ma kan ke ji in ya fi kirji da ƙur'ani mu ma sai mu mu ma da ba ma ya da kama wata ranar haramin a makka sai na buɗe na karanta haka amma ba na ba na murya yi na san me ba sai na da yana da kallora <laughs> sai na ya da ah, shi yana so ya nuna min shi balarabe ne ni baki ya za yi gane ƙorani kawai sai na haka sai na rufe kawai na ci gaba yi da ka ban amfani shi ban ce mishi ɗaya eh, ina gane ya ba na gane wa kawai sai na rufe kawai sai na tsaye da ka sai ka ku qur'ani ma na rufe ma ina ta zugo kawai kuma da ba na bude baki in sai ina yana jin abin da nake kafa a cikin harafin ma da ya ji ina sai ah, na sai Thank you. ba wani abu wai da za mu yanda kake ji da ƙur'ani a kan wani yanda kake kafafa da annabi muhammadu haka mu ma muke kafafa da yi ba ba mu rena kanmu mun dauki kanmu wani kai ba a'a mun kai yanda Allah ya aiko Qur'ani dare zuwa gare ka haka ya aiko shi dare zuwa gare ka yawa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya ga mana dalilin da zamu iya yin haka yace la fadlu li arabiyyin ala ajami wala da ajami ala arabi illa bi taqwa kullukum min adam wa adam min turab larabi bi fi wanda ba larabi ba wanda ba larabi ba bi fi ba larabi ba dini da tsoron Allah dukkan ku ya kai annabi adam ne annabi adam kuma da kasa Allah ya shi shike Allah madaukin sarki ya samu dace abinda ake so da mu kawai mu karanta mu fahimta mu yi aiki in an da lahira ba wani maganar ba wa ba lahira ba a waye ji tsoron Allah ya aiki da Qur'ani shi ke Allah kama da li bayyana lahu saboda ya mutu bayani fa yadillu man yasha wa yahdi man yasha Allah sai ya shirya da wanda ya so ya batar da wanda ya so wa huwa al-azizul hakim Allah buwayayyar sarki ne cikin sa bani ne kuma cikin ayyukansa na'am wala ka zarkar na mutse bi a yati na na kaji kawo ka zuri ma ti idan nur wa zakir bi ayyamin la na Allah madaukan jin sarki yake cewa walaqad walaqad musa kamar yadda muka faɗa a farko cewa wannan suran ta yi maganganu a kan manzanni aiko su da aka yi da kuma yadda suka tattauna da mutanensu wanda aka aiko su zuwa gare su to a nan allah sai so magana annabi musa ya ce wa kadan salla musa hakika mun aiki annabi musa da ayatina da ayoyinmu a tit guda ta daga da sai na musa ce ta ayatin bayyanatin fasal bani isra'ila in ja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la azunuka ya musa masrura ayoyi guda tara Allah ya aiki annabi Musa da shi zuwa ga Fir'aun shine anan Allah yake faɗa hakika mun aiki annabi Musa da ayoyin guda tara ana khurid qaumaka muka ce ka je da waɗannan ayoyi domin ka fitar da mutanen ka bani Isra'ila min zulmati daga duhun kafirci ila nur zuwa ga hasken imani haka ne sai har gaba ba, zakirun wa zakirun bi la eh. kaji kuma ka tunatar da su kwanukan ubangiji ni'imomin da Allah ya yi akwai lokacin da Allah ya musu ni'ima iri iri iri babban ni'ima ya tseratar da su daga kangin bauta na fir'auna to ka tuna musu wannan ka tuna musu lokacin da kuke cikin masifa Allah ya ce tsirata da bayi ne ku fir'auna da mutanensa suna bautar da suna bautar da daga ƙarshe ma fir'auna ya yi niyan zai halaka ku duka wani lokacin da Allah ya ce wa annabi Musa ka fita ka gudu da bani Isra'ila wa hayna ila Musa an bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabata Allah ya mishi wahayi yake ka gudu da su tunda kai kai fir'auna ya baka su a wato ta hanyar limana yaki idan dare yayi tsaka ka kwashi duk mutanen ka kabilun ku na bani Isra'ila su. zai biyo ka amma zan tsiratar da kai shi zan halakar da shi haka aka yi ya annabi Musa ya sanar da mutanen sa gaba sai yace yau da daddare za mu gudu suka gudu bayan sun gudu fir'auna ya biyo su Allah ya sa aka daki ruwa ruwa ya keke annabi Musa da mutanensa suka shiga suka haure fir'auna ya shiga ya halaka a ciki a idon bari Isra'ila abokin gaban ku a idon ku aka halakar da shi to yanzu abin da ake so shi ubangijin nan da ya muku wannan ni'ima to ku bauta ta mai shi shi wannan abin ake so a tunatar da su shine wa kirhun? bi ayyamillah ka tunatar da su ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya mutu wataƙila in aka tuna musu wannan ni'ima za su ce eh gaskiya ba Allah ya mana ni'ima kuma ya cancanci imani da shi mu da dadi shi ne Allah ya ce inna fi zalim lalle cikin wannan wa'azi la ayatin li kulli sabarin shakur ya isa aya abin lura Da dukkan wanda yake mai haƙuri kan biyayya ga ubangiji shaku kuma mai godiya ga ni'imar ubangiji akwai abin da ka tsaya kan su ya ishe ka ka gode wa Allah kuma ka yi mishi biyayya akwai wani abu da ka taɓa shiga Allah ya fitar da akwai wata damuwa da taɓa taso maka Allah ya taimake ka to ka tuno wannan ya ishe ka ce ka ubangiji nan da yin wannan bai kamata in yi mishi biyayya nuna godiya na wajen biyayya a gare shi na وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذا أنجيكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم نعم في ذلكم بلاء من ربكم عظيم نعم Allah madaukin sarki anan sai fito da abun fili yake cewa wa iz qala Musa li qaumihi ka ambata musu yayin da annabi Musa ya ce wa mutanansa uskuru ni'matallahi alaikum kutuna tuna ni'imar da ubangiji ya muku shine wa zakirun bi ayyamillah na'am ku tuna ni'imar da ubangiji ya muku iz anjakum min ali fir'aun ku tuna lokacin da Allah ya tseratar da ku daga mutanen fir'auna ya tsumuna kun su al'azabi mutanen fir'auna suna gana muku mummunar azaba wa yuzabbiruna abna'akum suna yanka 'ya'yanku duk ɗan da aka haifa in dai namiji ne to zai tafi lahira yanka shi fir'auna zai saboda an ce mishi akwai ɗa da za a haifa a cikin ƴaƴan bani isra'ila wanda shi ne zai zama sanadin rushewar mulkin fir'auna fir'aun ya ce a to ai an gama tun da na san to ba zai ma zo duniya ma ballanta na har yanzu ya zo ka mulki kaga rashin sanin Allah ke in baka san Allah ba sai ka ce bari ka toshe kofar da shi yace zai buɗe Allah za ka toshe kofar sani ta inda zai kullo maka ya ba za ka sani ba yabni adama innaka turidu wa uridu wala yakunu illa ma uridu fa in ta illa ma turidu ajastuka kuma la yakunu illa ma uridu ya kai dan adam akwai abin da kake so ni kuma ubangijin ka akwai abin da nake yi samun lafiyan ka ka bi abin da Allah yake Allah ya ce a hadisul gudu, in ka ce kai baka yadda ba sai abin da kai kake so ba wanda Allah yake so ba Allah ya ce zan kaskantar da kai zan turmu da hancinka a ƙasa sannan abin da nake so kuma sai in tabbatar da shi da aka ba a jayayya da Allah ba a kokowa da Allah shi ya sa annai muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu musulmi al'ummarsa ya koya mana ma istihara yace in wani abu ya taso maka za ka yi kawai ka yi istihara ka ba wa Allah zaki ka ce Allah duk abin da yake shine mafi alheri Allah ka zaba kuma duk wanda ka zaba mu ko ba shine nake so Allah na karba mhm. amma kana lil mu'mini wala mu'minati idza qada Allahu wa rasuluhu amra أن يكون لهم خيرة من أمره ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا dan haka a matsayin ka zama musulmi ka yi tsauyarwar ka kar ka ce wai kai abin da kake so dole sai dai shi miƙa wa Allah lamarin Allah ba a jaɗi jaɗe ka duba fir'auna wulaƙanci na ƙarshe Allah ya mishi da zai faɗa da Allah ɗan da kace zai zo ya rusa mulki na to ba zai zo ba zan kashe shi na ka duk yaron da aka haifa sai a yanka da Allah zai tashi nuna Allah da da aka haifi yaro sai Allah ya ɗauko ɗan ya kawo mishi ya bashi ya ce ga yaron nan da kake nema ka riƙe mana shi kare kai min ka mana renansa kuma dolanka kuma ya riƙe yaron kuma inda Allah ya tozartar da fir'auna da ya bashi yaron sai ya mayar wa uwarsa da shi kuma ya sa fir'auna ya biya kudin shayarwa kuma mahaifiyarsa da ta haife shi ita ta shayar da shi kuma fir'auna ya biya kudin shayarwa kasan fifikon fifikon ya yi yawa ba abin da za a iya daidaita ba Allah ya fi ƙarfin mutum fifitai yadda Allah ya yi mutum ba abin da za a gwada fasanta ba ya ba shi yara sannan ya mayar wa kuwarsa da shi kuma ya biya kudin shayarwa da aka yayi aka sake dawo mishi da shi kuma ya ci gaba da ci da shi da sha da shi da bashi abin da zai sa da inda zai kwana da duk bukatunsa shi ya mishi shi ya sa lokacin da aka fara game din fir'auna ke yana so ya gurin abin da ya tsara alam yurabbika fina walida wala bistafina min umrika a ah, yanzu kai mun ba kai ne ni ne na rage ka annabi eh kana ɗan ƙaramin ka kuma ka zauna a gaba na tsawon shekaru wajen shekara talatin na tsawaniya da kai eh wala bista fi na min kuri kasiri wa fa'alta fa'alta kallafi fa'alta ra'anta min al kala qala fa'altu wa idan mu'ana min al-zalim fa faratu min kullum ma qibtukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani min al-mursalin manzan da kake tsoro Allah ya sa ni na zo ni ne ga shi na kuma na dawo zuwa gare ka ya kenan duka wannan labarin Allah yana ba mu ne saboda mu shiga taitaye mu ba a jayayya da Allah Allah abinda kawai za ka yi tsakaninka da shi biyayya in ka yi haka ka huta ka more kuma ka yi nasa amma wallahi ka ce za ka yi jayayya da kawai kana ba ta wani lokaci za ka kai fir'auna ne a ko an ce ma ka kai fir'auna ya za ka ce kai waka su ko ba ka wani duk siyan mutum an ce ana so ya zama kamar fir'auna zai ce a shi baya don ya san fir'aunan ba a abin arziki ba Allah ka samu dace shi ne Allah yake gaya musu a nan? anan wa yuzabbihuna abna'akum su fir'auna suna yanka ƴaƴanku maza wa yastahayuna nisa'akum ƴaƴanku mata kuma suna kyale su me yasa fir'auna yake barin ƴaƴa mata ba ya yanka su domin ba a ce mishi mace ce za ta zo ta yi sanadin mulkin ba. namiji aka ce shi yasa ƴaƴa matan bai damu da su ba sai kyale su shi yasa Allah ya ce wa fi zalikum cikin wannan tseratar da ku da Allah ya yi daga fitinan fir'auna bala'un akwai ni'ima mun gani ni'ima min rabbikum daga wurin ubangiji azim ni'iman kuma me mai girma bala'un karkace ainihin bala'un bala'i ko eh. ma bala'i ne eh kuma Allah ne faɗa a ah? wa nabluukum yawa nabluukum ko faɗa da kawai wa nabluukum bi sharri wal ai shi ma alherin ai bala'i ne sosai kuwa duk abin da kake nema na alkhairi to jarabawa ne kuma Allah ya maka zai jarabce ka shi don haka ma'anan wannan ke ne wasu zalikun bala'un cikin wannan tseratar da ku da akwai ni'ima a cikin ni'iman da gurin ubangiji wanda ke mai girma shine bala'un shi bala'un yana iya ɗaukar waɗannan mutanen da ne inda can Allah ya wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un na wa in ta'allamna wa in ta'azzana na لئن شكرتم لعزيدنكم لئن كفرتم إن عذابي لشديد نعم Allah maɗaukacin sarki yana cewa wa isa zana rabbuku haƙiƙa ubangijinku ya yi umarnin a sanar da ku la'in shakartum ko? Hmm. in ya muku ni'ima kuka gobe la'azidan na ko Allah ce wallahi zai na ƙara in na maka ni'ima ka gobe Allah sai da ya kuɗe la'azidan na kaga ga lamun ƙasar ga nuna tauki hmm. saboda ya nuna maka abu babu wata hmm. in dai na maka ni'ima ka gode wallahi sai na ƙara maka wala in kafartum in kuma kuka kafurce kuka yi jayayyen ni'iman ubangiji Allah ya maka ni'ima me maimako ka gode mishi sai ka kafurce mishi ta hanyar saba mishi Allah ya ce wallahi sai na maka azaba ya hazzabe shi ne mhm. me ya nuna cewa Allah ya ce in ka yi zai maka azaba inda ƙarshen aya sai ce inna azabi na shari zan maka azaba kuma azaba ta tana da tsananin to ana nuna mana lokaci ya zo amma a wannan aya akwai wani abu ta turawa very sensitive wanda ya kamata mu tsaye kuma mafi yawanci ba mu gane ba yanzu me godiya Allah Allah ya ce ina maka ni'ima ka gode da yawa ba mu san ya yi godiya Allah yanzu muka ce Allah ya ce in ya mana ni'ima mu gode zai ƙara mana me godiya alhamdulillah eh eh alhamdulillah godiya ne ba za a ce ba godiya ba alhamdulillah na godiya wa Allah to amma shi ne abinda Allah yake nufi ga wanda yi wa ni'ima a a shi biyayya ka bi Allah kamar yadda ya zo a nan da yake cewa la'in shakartum in kuka gode wa ni'imata ni'imati bit tauhidi wa tsa'a kuka gode wa ni'ima ta ta hanyar yin tauhidi da biyayya la'azidan na kumni zan ƙara mu shin biyayyar shine godiya malamai almuhaqqiquna da ce ka ce alhamdulillah ka bi Allah duk ba shine ka gode wa Allah me gode wa Allah shine rashin sako rashin sako in Allah ya maka ni'ima to ka yi ƙoƙari kai kuma ka nisanci taɓa ne shi ne fagode mun gane? saboda me da alhamdulillahi da bin Allah duk ni'imomi an gane? in ka ce alhamdulillahi to alhamdulillahin da ka ce ita ma tana buƙatar wata godiya idan ka bi Allah bin Allah ni'ima ce da Allah yi wa bawa har ya bi shi kaga ita ma ni'ima ce wacce take buƙatar ne take buƙatar godiya in Allah ya maka baiwa sai ka ce Allah na gode to ka ce alhamdulillah ma sabuwar ni'ima ce da ita ma tana buƙatar ita ma a yi mata godiya in ka bi Allah bin Allah ni'ima ne akwai wanda ya fi ka hankali in ana magana hankali da basira da ilimi ya fi ka amma ba ya tsaro eh me yasa kai kake saboda ni'imar Allah to ni'imar Allah kuma tana buƙata zuwa gare izuwa godiya ban san ana tare da ni an tambayi wani babban mutumin kirki daga cikin magabata game da godiya ga Allah wasu suka ce Ahmadu dan Hanbali ne kala sai ya ce abinda ake kira godiya sai ya ce Allah ta taƙawa alama a ya zama baka iya saba miki kana nisantar sabon Allah shine godiyar Allah shine aka ce annabi Dawud alayhi salatu wassalam an hakaito da gare shi annahu qala annabi Dawud yace ya rabbi ya ubangiji na kaifa ashkuruka yaya za a iya gode maka ya Allah wa shukuri laka ni'matul mutajaddida domin godiyar da zan maka wata sabuwar ni'ima ne in na sake godiya kuma wata sabuwar ni'ima ne to ya zan yi yi godiya kaga godiya ba za ta samu bake ne ala sai Allah ya ce mishi ya dawo ya kai annabi dawo al'ana shakarta ne. wa alaihi fa shukuru al'itirafu bin ni'imati wato tabbatar da ni'imar ubangiji shine godiyar Allah wajen ka nisanci saba Shi shi yasa kamar ko a wannan sura ne ko a wata sura ne aya take cewa alam tara ilal ladina baddalu ni'matan lahi kufra a wannan sura ku bani labari mana mutanen da Allah ya musu ni'ima amma sai suka canja ni'iman da kafirci to shi ni'iman Allah idan ya maka za ka yi godiya godiyarka ta zama nisantar saƙon Allah shi ne ka gode to a nan bari ka tsaye da kuka yi nisa da koyarwar musulunci wai saurayi ne ya aure ko ainihin Allah ne wai sai a tabi kanci kuma saboda murnar aure ya canja ni'imar Allah da kafacewa da sabon Allah amma shi a tunaninsa wai yana sa auren yana wata. kai bari ku bai abu ko ka yi ko ka so wallahi haka zancen yake ba wai ka yi aure ku tafi daji ku ibi 'ya'yan mutane a jana ta ikanci eh wai Aje ana rawa wai har a ɗibi gayya uwar amarya ta tafi kai ma baba ka ta tafi ge uban an gurje ana iskanci rashin kunya an zubar da komai albarkar auren an zubar a can ko jiya ina yawan mata aje akwai ta al'ada da aka ɗebo ta wanda ba a san da ita ba amma duk wanda ya san Allah ya san annabi Muhammadu ya san marasa ji masu kunnen kashi dole ba za su tsallake wannan tarko na shaitan annabi yake za ku ji wanda suke kafin ku ba ta ku in suka shiga ramin damu za ku bi aka ce yahudu da nasara annabi yake suwa in ba suwa wai yanzu ana daura aure ango da abokansa sai su ɗuru cikin gidan amarya wai a je cikin gidan amarya wai an je ɗauke-ɗauken hoto daga ɗaura aure ba kunya kai ango ta ina ka shiga gidan sirikanka daga ɗaura aure wai ka je ɗaukar hoto har amaryan ma ta fito na ce wallahi ko muna da rai ko ba mu da rai in je ba a daina wannan ba sai an ga damuwa wallahi domin ba za a tsaya ɗaukar wani ba sai an ƙara ƙirƙiro wani abu na bin kafirai na al'adar kafirci sai an ci gaba yau a ƙara wannan gobe a ƙara ai da iyayen ba su yi wannan ba mu me ta muka yi to mu in mun yi me ƴaƴanmu za su yi gobe sai wani ya zo malam abba ne ma a masallacin nan yake bayan ni na yi matan wa'azi sai yake aliki a wa'azin da yace ya akwai auren da suka yi abokinsu ne ya shi ba shiga cikin gidan gidan ne a ɗau hoto ya daga mishi hankali ba a'a da aka shiga gidan ashe angon ya zo wai da zobe a aljihu sai aka fito da amaryar ga uwarta ga ubanta ga awaye ga shi ma ƙawayen abokanta. sai amarya ta zo ta miƙo me ta miƙo yatsa shi kuma an zai sa mata zobe a gaban uwarsa da iyayenta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga yanzu an bai magana sa zobe ko an wuce ɗaukan hoto yanzu yanzu sa zobe ne gobe kuma menene dole gobe bayan ya sa mata zobe sai ya kistinta gaban uwarsa أين الحياء أين الحياء يا أمة الإسلام في سبيل الله جماعة في سبيل الله إيه Allah kashe ne wallahi ba kyau in kai aure ana ɗaura aure da dibi abubuwan ɗauke magana wai ɗauke ɗauken hoto a gidan amarya ba ballanta na ku tsallaka maganar ta ka zobe ji ma kaɗan a ce sai ka dume ta a gaban uwarta ko ba ka bani an ma kaɗan a ce sai ka yi kis a gaban uwarta da ƙannan uwarta eh alhaya min al-iman kunya na da cikin imani kuma duk wanda ya ce maka kunyan siriki ƙauyanci ne shi ne baƙin ba ƙauye domin tsayin na ali a matsayin shi na ƙa a wurin annai muhammadu a matsayin shi na ƙani a wurin annai muhammadu a matsayin shi na ɗan gida don annabi ne rene shi tun yana ƙarami da ya aura mishi na na fatima akwai kunya a tsakani tambaya ne na addini ma sai na ali ce wallahi ba zan iya wa annabi ba saboda matsayin yarsa a wajena kai kuma ka je kana sawo matarka zobe a gaban uwarta wai saboda kawaye wallahi ka samu da maganan wai auren ka yi albarka ka cire wannan kun kwashi albarka Allah ka shiri mu na karanta wa mata wannan aya na ke fasattar zukuru na ma a in dai ba ku yi aiki da abin da Allah ya ce da koyarwa na annabi Muhammadu ba to wallahi sai kun tuna abin da nake gaya ko ku yi aiki ma ko kar ku yi wallahi sai kun tuna da ka ɗan Allah ɗan Allah samari da iyaye ma da iyaye domin ni na aurar da ya na aurar da ya azumi saurata ci uku wannan azumi har yanzu ba ta cika wata ɗaya a gidan mutum amma a yi haƙuri kar wani ya tsaya ba ka gaya mana da Allah a yi haƙuri in ba a ci ba amma wallahi na aurar da ya ko ba ka wala da ko ya aka yi ha, ah, ba motanka na ara ba ai kuma motanka na ara motan alhaji amin na na ce na kira angon na ce ba ɗaukar amarya domin shi ma wannan iskancin yana kwashe albarkar ba a jana tsohu ana firgita mutane a titi eh, shi ma yana kwashe albarkar aure na ce ni karka turo min masu ɗaukar amarya ni zan kawo maka matarka haɗaki shi a ranar muna gidan gwamnati ana miki bayan an daura aure ko a jami'in taron da kai muka yi ba a tashi a taron gidan gwamnati ba na fito saboda na san zan kai amarya na zo na ɗauki amarya na kai ta haɗakin ta ni da gani zai ba za ka san ma motar amarya ba ce to abin da nake so gaya mu ranar da aka ɗaura aura na shiga gida ladan kai ma shaida ne tuna cikin gida sai an je ɗebo abokanansa dubai za a zuwa shiga gida a zuwa yi ɗauke-ɗauken hoto tun daga gate ladan ya ce musu a'a kar ku fara malam ba zai yadda ba suka ƙi to kaza kaza kaza sai suka je kuka gaya wa aka haɗa wa wata mata ta sai su wai da an waye za su shigo na ce su shigo su yi ne ku je ku ce ku kama wa ba a nan gidan za a zuwa kawo kanki na ɗaura mishi aure da mata ya tafi zan kai mishi mata in za su ɗau hoto miliyan in na kai mishi ɗaki su je su sai amma nan cikin gidan a shigo daga ɗaura aure wai a zo za a ɗau za a yi ɗauke ɗauken wasu a nan gida haka aka yi kuma suka kama ni da tsotsin shi kenan to wannan na gaya maka ne a ka na uba kai ne mai gida kai za ka tsaya a gidanka in ka kuskura wallahi ka bar mata wai su yi abin da suka ga ai biki ne yanzu mata in ka gaya musu ta ina idan na zo na tsaya kofar gidan sai a yi yaya Eh? ba wanda zai shiga mun gida maganar daukar hutu sai an bai zai ture ne shi bayan na ba shi ya eh jama'a wallahi gurin Allah ba wata ba in za ka bu Allah da ke za ka yi kuma waɗannan sunnonin shaidan ɗin in ba mu tashi da gaske mun yaƙe su ba wallahi duk sunan da muke magana ya tafi a bayyana ina gaya maka gaskiya shede yana ta shigo mana da sharri cikin al'umma mu kuma mun sa ido muna kallo wai mun bar mata su yi abin da suka ga dama Allah da ya baka aure ya ce wai matan ita ne za ta yanda ta so da kai ko kai ne za ka yanda ta so da ita to ni ne na Allah ta kama da amin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 yi haƙuri da Allah kuma shi kuma ka asina baya wuce a wanda sa wai ka mm. lokacin da ka ji ta wani tayi ringin idan baka sa taka ba ya kamata ka tuna kai ba ka kasa mm. Allah ya ce wa Allah bi haƙuri kuma ba da iya ma ne bi haƙuri ba a tsaron ba ko da yaushe muke tashi mu ce ai kaza ai kaza amma ya zama dole ne ba ya da zai mm. da Allah ya ba wa mutum sun to kuma da Allah Allah ya saka amin babban malamin magaji Allah ya kara lafiya amin ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين